Jama'a masu raro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya duka a Nijar din. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya jin mu a Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safina da Sada Sodangi. Sanar da dawa Maryam. Yawwa. Wikewa <laughs> da. <laughs> Shi ne a sai kuma ni Usman Usman Ahmad. To masu sauraro a yau talata goma ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ba wa yara masu bukata ta musamman ilimi a Najeriya da Nijar. Wallahi tashi jiya na yi kuka da idanu na akwai wani yaro a angon dosa mm. na yi kada ya rot Allah ya mm. halicce shi babu hannu duka guda biyu to yaron ya ke da ya bara ya yi sadar memorial college ya kai senior secondary school zai gaba wallahi babu kuɗin jarabawa da zai zuwa makaranta na kasashe babu ilimi ba karamin cikin amana aka yi mana ba a taimaka don gaskiya yan jallu su ne iyayenmu su ne kakanninmu su ne gatanmu su ne uwa da uban duna kasashe a ƙasar nan in ba dan ku ba da wulaƙancin yara wuce lau. To bayan tattauna wannan daga Nijar za mu tattauna da ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar nakasassu a Najeriya sai kuma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. To tambayar da muka muku a shafin na Facebook da Twitter kamar yadda Safinatu ta ce shine yaya kuka sani ko me kuka sani game da ilimin da ake ba ma 'ya'ya da suke da nakasa ko kuma wata bukata ta musamman a jikinsu ga amsoshin wasunku. To saƙon farko daga Shehu Adamu Rajau ya ce, eto eh to, za mu iya cewa tsarin karatun yara masu bukata ta musamman wani tsari ne da ke baiwa yaran da Allah ya jarabta da wata lalura ta halittar su da dama domin su ma su yi karatu?" kamar yadda sauran yara lafiyayyu ke yi saboda haka wannan tsari abu ne mai kyau da fatan iyaye za su ba da haɗin kai wajen kai 'ya'yansu domin su ma su yi karatu su mori baiwar da allah ya musu a rayuwance sai ibrahim rabilu tsafe ya ce to yau kam an kai ni bango iya sani na dai mun yi karatu tare da masu bukata ta musamman sai dai kamar yadda na saba zan kasance tare da ku a tashi lafiya yau da gobe sai aminu adamu malam maduri ya ce salam yau da gobe ikon allah to hakika ni dai a yanda nike gani a ƙasa ta najeriya kawai ana yaya ta al'amarin yara masu nakasa ne kawai a midiya amma babu wani tsari babu wani tsarin inganci da aka samar masu ta fannin ilimi ku tashi lafiya usman maryam da safinatu to gode mm. sai muhammad usman ya ce marasa na kasar ma yaya karatunsu yake balle na gasashe. najeriya harka ilimi yaran talakawa sai a hankali sai babbaje suleiman na faɗa ce to filin yau da gobe a gaskiya ni kan babu wani abin da na sani game da wannan tsari na karatun yara masu bukata ta musamman da ake yi a ƙasa ta najeriya da nijar sai dai na eh, kasa na kasa na tsare eh, <laughs> eh na kasa na tsare sai har na ji kwakwaf game da wannan tsarin mm. eh, sai luka balarabe ya ce yau da gobe gaskiya idan akwai karatun da za a fi baiwa fifiko bai fi na yara na kasassu ba ganin yadda eh, kulawarsu za ta rage yawan barace-barace tsakanin al'umma da kuma tallafa musu da jari allah dai ya sa mu dace amin mm. sai ashiru usman sabuwar gwaram ya ce salam yau da gobe wallahi idan dai mutum mai imani ne dole sai ya tausaya wa nakasassu zuwa kasashenmu na afirka inda gwamnoninmu da masu hannu da suni suke yin watsi da harkokin masu bukata ta musamman kamar harkokin iliminsu da ma da sama musu eh, kyautatuwar rayuwa eh. fatanmu dai Allah ya sa al'ummar gari za su tashi tsaye domin su ma su yi rayuwa kamar ta kowane ɗan ƙasa ku tashi lafiya Usman Safinatu da Maryam mm. sai sani mai lange-lange ya wuri ya ce ba shakka tsari ne mai wahala wanda ke cike da kalubale amma ga dukkan alamu an fara shawo kan matsalar ganin yadda gwamnati ta fara samar da makarantu na musamman da za su koyar da darussa a fannoni da dama na rayuwa so eh, ina ga sai dai in ci muku birki ko yawa eh, saboda kun san lokaci sai a hankali mm. To yanzu kai tsaye bari mu saurari tattaunawa da iyayen yara masu nakasa daga Nijar don mu ji yadda ilimin 'ya'yan nasu yake. To a game da wannan batun na ilimin 'ya'yan nakasassun jamhuriyar Nishar yanzu haka da namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai muna tare da Sumaila Giwa, mamba a cikin wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira alkawali sai kuma Saidu Shimarau shi ma yana ɗaya daga cikin mambobin kungiyar nakasassun birnin Yamai. Muna kuma tare da Madam Shaibu Maryama Kalilu, daraktar wata makaranta ta 'ya'yan nakasassu da ake kira da ya sai mutum da ke nan birnin ya bai Tare da su za mu tattauna kan wannan batun na ilimin 'ya'yan na ƙasasu. Ina ganin Sumaila Giwa da kai zan farawa. Shin ya maganar ilimi take a wajen 'ya'yan na ƙasasu? Lalle al'amarin ilimi na 'ya'yan na ƙasasu gaskiya suna so a samu su hannu. A gaskiya saboda ka san wanda bai da karhi bai iya kama yaro ya yi tayya da ma ka tasi ka kai yaro ma wurin makaranta wallahi ba karamin wahala ba ne a gare mu eh hakanan wannan gaskiya muna da matsala sosai kuma yara in sun ka tayi wani wuri ma in yaro ya tayi sai ka gani ma in ka kai shi kai da baban da ma in ka kai shi wani lokaci kana gani abubuwa wanda ranka bai jin daɗi. Mm, kamar mi da mi watakila mm-hmm. wani lokacin ka ta ba a kula da kai ma mm. sai ka gani mutane na ta kallon ka ga ka ka zo da yaro wani lokaci ka shiga ma kakin masu baka hanya don kwanaki bayan gama da an kai rantare mm. ni da nike zamne nan gana kai yaro na sai da waɗansu yara kamar su taka mutum su wuke muna kasa ɗana yadda yake abin ga tare da ni gaskiya ran shi ya baki mm. nike masa yi haka nan na duniya ka san kowa yadda Allah ya yi shi gaskiya kuma ta dinga yi hankuri kuma abin da ya sa ni biye da ta ni bi shi muka kai nan ga saboda ya gani yadda uban shi yake kuma saboda yadda yake tafiyar da rayuwar shi mm. madalla saboda nike mata ke ya kamata yadda ni kawo ki nan ga ina so ki kama kwazo ki kokari ki gani yadda babanka yake ka tasi ka kama ka samu ilimi ka ya duba babanka saboda ba kullum ne mhm. babanka ke da karhi gaskiya mm. ya kamata ka duba kaga yadda baban waɗansu suke kaga yadda babanka yake nan ne rayuwar duniya mm. sai take ba masala da izini Allah ne ke yaro Allah ya taimaka Allah ya kama muna mm. eh sannan ni samu wani na nan yana saye da ya gani yadda mu da yaro muke labe cikin jama'a ina hakkasa sai ya abin ya samu min hanya sannan da Eh, directis ɗinan ya gane mu sannan ya ya kira ni sannan ya yi min abin ya ya rubuta sunan yaron hmm. eh ni samu ni sashi ekol To wani irin cikas wannan lamarin zai iya yake kawo wa karatun ku. Lalle irin wannan cikas abin da yake kawo wa kasan mu in ba a kama muna ko ba a kwatanta ma masu karatarsuwa wanga dan in ka gani baban shi ya kamata ka taimaka ma yaron. ka kula da shi ya samu ya yi abin gan saboda ba eh, baban shi bai da karhin zuwa ya yi abin gan shi kuma yaro in yana abin ga in ya zo saboda ni da ni kai ina ce musu duk abin da sun ka gani yaro ya yi wani lokaci ya kamata a kira ni tun da ni ba da lamba na a kira ni saboda yaran yanzu ko wanda baban shi na da kari in ba ya ruga ya zai kama ba ne yara ba su jin magana eh insha Allah da amsi lamban yake min insha Allah yana dinga kirana nike to hakan ga nagode to malam saidu jimarau uh, watakila ban sani ba ko kana da 'ya'ya da suke karatu muwa muna da 'ya'ya wanda Allah kwal to kasan lamari na yara sai dai hankuri tunda ko wurin kai wasu ka da su hai da rana da rana da marace sai kai dai shiga hudu da mm, kana kai da kawo kenan ka gani tun nan akwai matsala mm. ke daga zuwa ka neman wa <coughs> yara abinda da za su ci deja kai baka zamna ba kai aikin ka normal kenan hakan na za ka yi ta jirganiya sannu sannu sannu sannu tun da ko wurin yara ma in ka kai kawo da abokin ganin waɗi duka ta duka jama'a sai tsura ma ido ana dibin wani abu mu kuma wannan ka mu bai muna mm. tunda mu yan gane mu muna son duka a tai duka dai gaba ɗaya duka mm. bai kai kowa da kowa sai ya tsura mutum ido ba wannan bai mun daɗi mm. tunda mu yan gane mu ya kamata a taimaka mu da mun zo a yi muna hanya mu shige matsalar da kuke fuskanta ita ce kamar ta kai da kawo zuwa kai 'ya'ya makaranta da kuma dokar su dawowar su gida tunda ka gani kai daga zuwa kai shiga hudu kenan ka ba sa ka aiki just ba to kenan ka dai akwai dai matsala dai mm. game da dai wannan batun na ilimin 'ya'yan na kasasu yanzu haka nan birnin yamai akwai wata makaranta ta musamman da aka kafa wacce take baiwa 'ya'yan na kasasu ilimi ah, muna tare da daraktan wannan makarantar madam ya magana ilimi yake tafiya yara yana saurare suna suna yi abun da muke sosai amma ba mu da kayan i ba ku da kayan aiki ba mu da kayan aiki inspection yana ba mu takardu yana ba mu wanda suna yi ba mu amma ba mu da tabuloli bisa abun da za mu sa yara su rubuta sai kullum rubuta ma bisa tabarma ne suna yi wato bisa tabarmi ne eh, yaran ke karatu eh bisa tabarmi ne muke ba su da tabul mm. Adiya na su ne mm-hmm. su duka mm. sun ka kai ma dari da dari da ashirin da hudu ne gare ni bara mm. to wanga shekara ko muna nan ga rubuta da yanzu eh. kamar mi kuka yi la'akari da shi eh, watakila kuka kafa wannan makarantar saboda ana magana cewa grupu ma ne ya kafa ita wannan makarantar me yasa kuka ga ya dace a kafa wannan makarantar yan grupu ma suka yi reunion mm. da wasu mata mm. suka zo suka ce grupu ma ya kai wurin da ana yi musu kaman kaman su samu wanda yana koya yara mm-hmm. su samu ilimi kwamsa ya yi musu da suna jaye da yara suna goye da yara suna ta iya bara sai ya sa suka dauke ni suka ce in zo in rike musu yara in karantar suwa ina rike da su har su zo ina koya musu duka abun da ana yi ga jaddan damfan ne muna yi tun da section ya koya muna duka mm. eh. to ya maganar aji kamar cikin kalasi ne kuke ko kuma rumfa ce ah, ake ba da karatu a ƙarshen ta cikin rumfa ne muke cikin rumfa ne muke kowane shekara sai muke uban su kawo kudin a tattara saye zana a yi mm. da da fari rumfa mai kyau ne mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone mm, guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma mm. kowane shekara uban yara ga tattara Nawa no ne ake tattara uh, kowace shekara kowane shekara mm. kowa ne yana kawo dari dari mm. a saye a saye zana ku zana eh. giwa kaji game da dai wannan batun na ilimin 'ya'yan na kasassu uh, wata kungiya ta mata makahi da ake kira grupu mata kafa wata makaranta domin 'ya'yansu su samu damar samun ilimi kamar sauran takwarorinsu ah, sai dai kaji irin matsalolin da ah, matsalolin da makarantar ke fuskanta ya kake kallon wannan al'amarin lalle abin ga wannan al'amarin ni da ni je shi ma ya ban sawa da sun kai abin ga nan saboda in ka zai ka duba yaro yana an ana tayya da shi bara ko yaro yana zuwa wurinmu mu da muke aikin hannu yana duba kaga hankalin yaron sai ya lalace yaron bai tashi ya nemo da kanshi ko kuma in babu uba nan yaron nan ka gani sai ya shiga wani hali wanda bai da bai makasa dadi ma eh amma yadda sun kai maganan ga yadda sun ka kafa abin ganga gaskiya wa'annan na gani sun yi ne ya kamata mm-hmm. ya kamata tunda sun ka duba wannan sun ka yi taro sun ka hidda wannan abun a kama musu a kama musu a taimaka musu saboda wallahi in ka duba 'ya'yan makahin nan da yawa gaskiya suna so a kama musu balle tun da sun ka gani sun ka gwada hali su ne sun ka kikiro wannan ga, ga kwakwalwansu an ka gani sun kai abin ga ya kamata a taimaka musu gwamnati ya kula da su a samu a yi musu rumfan nan a gyara su ko ba a yi musu gini a gyara musu rumfa a samu musu tabul su zamna su yi karatu inda ana kula da su yaran nan ko uwayensu sun kake yaro zo mu ta bara yana ke mamma ban iya zuwa bara saboda in na ta baran nan bai hidda ni mm-hmm. in yau kana nan gobe ba kana mm-hmm. yaya rayuwa na za su su da kansu ma suna iya su samu su wannan a cikin kwakwalwansu su ne nan zuwa gaba in mutum ya sofa ba ka iya bara ko kana son baran ba ka zuwa dole sai ɗan da ka aihuwa ya dube ka kenan in ya samu ilimi su ne za su kula da su a gaskiya ni a al'amarin su ga ya abin gana kwarai kwarai kwarai wallahi na yaba musu kuma Allah sa a kula da su kuma eh. malam saidu a ɗazu bayanan da ka yi ka kwatanta cewa daga cikin matsalolin da karatun 'ya'yan da ƙasa ke fuskanta akwai maganar kai da kawo wato kai ya makaranta da kuma mayar da su gida shin wannan watakila zai iya kawo ci gaban karatun 'ya'yan naku cikas wato ilimin nasu ba zai yi wani karko ba to kasan dai lamari da na ilimi sai da hankuri tunda wanda adda hini da wanda bai da hini wato mai karhi da mara karhi ba su zama guda mm. kenan dai mutum da yana dai bacin kwatamcin ya da hinin shi dai mm. to mutum shigan yadda ubangiji zai yi mm. tunda mu ma wa'anda gabara mu ma da ba dan yanayin mun daɗi na bai mun daɗi tunda kuma sarwa dole na sai sun yi bara tunda akwai wasu da yawa ba su iya ko aiki hakan ga na wanda bai aiki dole sai ya yi bara dole da yi hmm. to waɗanda dama dama suna ɗan kakkama dai madam tun lokacin da kuka kafa wannan makarantar kawo yanzu watakila ita wannan makarantar ta taimaka wajen eh, rage yawan barace-barace da ake zuwa da 'ya'yan nakasassu musamman ma makahi yanzu ba su tayya da su hali yanzu ko wanda bai kai su kawo ba suna nan ga kawo muna hmm. eh, da muke a partir da turazan ne uku ne ina dauka zuwa shekara shida mm. ne nake dauka da ya kai shekara bakwai sai in kai in rubuta can ecole primaire mm. eh, amma yanzu alhamdulillah yara suna dai ga, kara wani karawa ne mm. kowane shekara ina, samu da yanzu eh, ɗalibai nawa ke gare ki bara mm. ina da ina da dari da ashirin da hudu mm. wanga shekara muna ga rubutu dai ne mun fara rubutu mm-hmm. ba mu ida ba mm. to siyasa ban sani ba daidai nawa ne yanzu tun da ba mu yi arete ba ba ku tsaida ba har eh, yanzu ba mu tsaida ba amma da gani yana yi na bara gwamnati ya ba mu kujeru goma sha hudu hudu to lokacin da an yi gobaran sun kone to hal yanzu ba mu gyara ba malam su malikiwa zan dawo shanka shi mu ya karfafa ma goyi kaga lalle ya zama wajibi 'ya'yanka su samu ilimin boko eh abin da yasa saboda a gaskiya ni wani lokaci yara na in suna wani abubuwan ne da kaina sai abin na bani yana birge ni wani lokaci kuma ya ban tausayi mm. saboda in ina yawo da yaro na ɗauke shi bisa gabana na aza shi gabana muna yawo cikin gari in ya gani abubuwa sai yake a ah, baba wanga diba wanga gidan ga yana da kyau kaza an ce mai wanke to tun ga gani wannan su hali gare su masu gidajen nan kenan nima ina fata Allah ba baki ilimi in kin ka samu ilimi kin samu aiki sai ke ma ki yi min irin wanga gida ya ce insha Allah babu dai ina da rai ko kana da rai insha Allah sai ka su ga irin wannan gida mm. in ce Allah shi taimaka miki na gode mm-hmm. eh haka nika so ki dinga kama ki kishi abinda ban samu ba ke Allah ya baka shi mm-hmm. ki duba ni saboda ba kullum nike da karhi ba ko da kana gani yanzu mu yanda nike zirganiya mm-hmm. wata rana ko an ke yi shi ban iya yi mm. kenan ku ke tashi abinda ya samu kabila Allah ya bamu mu ku kula da mu ku dubo mu Ku mm. yasa wannan sai yake insha Allah baba mm. da izinin Allah muna fata Allah ya taimaka kuma kana da burin cewa yar taka ta ci gaba da ta har zuwa jami'a wallahi da izinin Allah mm. iya kokari na insha Allah ina da niyan wannan guri na kiki na yaron in kama mai ya ta karatu har ya yi abin ga gaskiya kuma wallahi na ina jin abin gan shi gaskiya mm. saboda karatun shi wallahi kullum inda an kai exam in na tai wallahi gaskiya ina yaba mm. eh wallahi yana faranta min rai Allah sai akwai nakasassun da suka kwammaci ƴaƴansu su su bara eh, maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo kawo wasu ba za su iya hakurin wannan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki ni na raba ta yin ba zan tara To Allah ya kyauta. Sai kuma tattaunawar da Usman ya yi da ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar na a Najeriya. Mm, mm. to kafin wannan akwai magana da yake labarin essa eh. na san labarin sosai amma za mu ji ai karashin tattaunawar wannan. a mm. mako mai zuwa insha eh. Allah ni yadda eh. ma ya burge na Usman yaya ka san yadda Nijeriya ke ba sa tura ƴaƴan su mata makaranta amma lokaci amma kaga shi ya tura diye shi ma ya ce sai da karfin shi ya Allah Allah ba da sa'a to bari bari mu je ku je yanda muka yi da bawan Allah nan Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum wa rahmatullahi wa To da muke magana cikin shirin yau da gobe. Sunana Abdullahi Akiri Jigunu daga ƙungiyar na na ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar ah, mutane masu buƙata ta musamman ta Najeriya wanda sun sha kuka ah, shekarar shida, sun yi bana ma sun yi na magana cewa 'ya'yansu ba sa samun ilimi yadda ya kamata saboda yawanci firamare da sakandare da ake gigginawa saboda yara su ilimi a ciki ba a ba da dama ko kuma a kakka abubuwan da 'ya'yan masu nakasa za su samu damar shigewa ciki su ma a dama da su. ɗari bisa ɗari ba baji a ƙasar Najeriya ba a hmm. ɗauki ma na ƙasashe ilimin na ƙasashe da muhimmanci ba wallahi shi zai na yi kuka da idanuna hmm. akwai wani yaro a angon dosa hmm. layin ƙanayen road Allah ya halicce shi babu hannu duka guda biyu da kafa ke rubutu da kuma ke rubutu yaron ya ke da bara ya yi sadar memorial college ya kai senior secondary school zai gama wallahi babu kuɗin jarabawa da zai gama makarantar wallahi babu na SSCE da zai yi eh wallahi tallahi a layin ungan ba ne taimaka mai da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta ana so ya dinga bara yara kuma ba zai bara ba da hmm. kafa yake rubutu da kafa hmm. yake cin abinci da kafa yake tafiya hmm. amma ce don Allah al'umman musulmai ko ko al'umman mu a ɗauko dubu goma sha biyar zuwa dubu ashirin a taimaka ma yaran nan yan ya biya kuɗin makaranta a hasa to ina ga wai ka ce gwamnati za ta saya mata daga eh, na kasashe je makaranta babu al'umma ba su yi sana gwamnati ba wani gugu ko ko mai kafa ni da nake da da nake dan samun kuɗi nake taimaka nake sai ma yara nake ma yara ke can guragu in yi encourage a ko yaro da aka yanke mai hannu dan karami ne mm. ni nake zuwa yake sai mai takardu a wani gurgu da yake ba da yake da keke mm. ni na samu mai hanyar da ake sai mai keken guragu shugaban yan jaridu jihar Kaduna wanda ya sauka Yusuf shike sai makaman mm. da in ga ya ce eh in ya ga gurgu sun kawo sai mai keken guragu ya kike guragu sun fi goma yana taimaka ma kasassu da su to in bada shi duk wanda kai mai kuka yan siyasa nan ba sa yi don Allah dan da ya suke yi to kaga matsalar muke samu kenan kasan nan wallahi mm, to yanzu kai a ganin ka ya kamata a bulle wannan lamarin eh a gari na yadda kama lamarin shine akwai shugaban Yusuf na kasa wanda yake Abuja mm. ya zo ya yi sanda a Kaduna ce zai taimaka mana kasassu za a sa fara yi a Kaduna za a fara gwada jihar jihar biyar mm. yadda ake ware da kasassu za su ilimi na kwamfuta da sauransu za a fara yi a a ƙasa guda biyar haka jihar biyar haka da za fara hmm. implementing din shi hmm. to su ne muke so mu za mu gani a ganin shi za su iya yi ko ko kawai roman bakari su zo sun yi mana samina sun tafi hmm. shi da abin da muke so mu ji to to amma misali yawanci su kuma mutanen gari ta yaya kake ga kamata su taimaka me kwabo da ɗari yawa alhamdulillah yanda ake taimaka a masallatai a unguwanni a ce ga yawo wanda ke ma'ida da matsala na walau makaho ne walau gurgu ne walau kurma ne mm. yanzu kurame sun fara sanin addinin musulunci sun mm. fara sanin eh, ilimin boko eh, makaho ya daina sun daina so su daina bara sun fara samun ilimi na boko da na muhammadiya mm. da gora gutu ya kamace al'umman unguwa ko al'umman kasa. Eh, a dinga taimaka ana jawo su a jiki ana ba su ilimin nan ina ganin zai mm. taimaka mana mm. amma a bar mu na kasashe babu ilimi ba karamin eh, eh, cin amana kai yi mana ba mm. saboda babu da aka yi dole ko ba kai bara titi duk yadda ka suka karatu ga wannan gurgun jiya da na da ce maki zan shiga gidaje zan taimaka maka sa maka makarantar ya ji daɗi haka ya ce in daina kuka ce a ban abin ni ka gurgun amma na kasan shi dole sa nake kuka wallahi Allah sarki mm. dole dole zuba mai da hawaye saboda tausayawa ya yi tausayawa dole a tausaya ka yaro babu hannu eh babu hannu wallahi kafa duk abin da ka sani rayuwar kafa ki amfani shi to ka gari ya kamata a maka tunda a yanzu kaga wannan hirar ga wanda yake saurare a unguwannin nan dai ai sun san wani ne ai duk wanda yake badarawa zuwa eh, gwandosa hmm. ya san ya da yana kara yi bai bara zai rata da kan shi je makanta ya zauna a class ya rubuta kada kuma a babban sha'awa ina ɗaukar na tsaye da tsaye a makanta ma. Hmm. ka gani ko da kwakwalwa na ja. Eh, na ɗaya ke ɗauka to kaga a ce hukumar makarantar ya kamata ce principal ya ce a biya ma yaran kuɗin makaranta a yafe mashi ma kaga ya kamata a encourage din shi a ce an yafe mashi abin da muke fuskanta kenan a kasar hmm. a baka dan gaskiya idan ba mu sabu irin ku ba yan jaridu yan jaridu su ne iyayenmu hmm. su ne kakanninmu su ne gatanmu su ne uwa da uban duna kasashe a kasar nan hmm. saboda yan jaridu sun taimake mu ɗari bisa ɗari ke fito mana kasasu a kasar nan har muka zama abin da muka zamantu a kasar nan aka bai da mutane mu na kasashe mutum in ba dan ku ba da wulaƙancin ya wuce nan za ga ga na parking da moto da na zo zan shiga jihar ne a dangare an gurgure mm. duk kolin da na shiga za a dauke a wulakata da ni a matsayin ni gurgure Allah da kasar da ni mm. to ka ga mutane muna samun wannan matsalar balasar ilimi to idan kai ilimi ka gama samun aiki jidali ne an kai shiga jami'a wahala ne to ka a ce an wannan gwamnati ta ce to ta dauke ma duk na shi daga primary school sannan a ce duk wata ana ba ku dubu uku ko ku dubu biyar biyar da mm. samu tallafi eh, tallafi ya ce duk wata ana wannan ka gani yadda da kai da daga za samun samu su inganta kansu to sai aka zo babu irin wannan babu irin wannan ce an tallafe ka ka an da daga encouraging ka kai karatu akwai dokan da ce ko local government ya ɗaukar nauyi na ƙasar sai gari ya musu eh, tana ba su tallafi da scholarship mm. har ga baka kai to mm. amma da zarar mutum ya hau local government sai kashe kudin wallahi tallahi abin ban ta kai to ya ake so mu kai kama da kama yanzu mun fi miliyan ashirin da biyar a Najeriya mun fi miliyan ashirin da biyar a Najeriya Insha Allah Hajji Abdullahi za mu yi kokari mu waiwayi bangaren gwamnati ko da zuwa mako mai zuwa mu ji me za su ce akan wannan abu da muke ta magana akai tsakanin Najeriya da Niger inda duka kusan matsalar iri ɗaya ce suke ta faɗa. Allah saka maka da alheri. to amin amin mm. <laughs> to sai mu ce kun je da muka yi da shi abdullahi jugunu daga kungiyar da take daga najeriya nan na kasassu mm. da kuma dama su ne suke koka cewa wannan matsalar ta cewa a tsarin firamare da sakandare sai ba a fidda yanda zai zama cikin sauki 'ya'yan da suke da nakasa za su mm. iya samun damar yin ilimin ba wallahi eh, mu dai kawai eh. sai tsarin mu dai ne tun farko yadda mm-hmm. yake amma eh. nan sai ka ga kana da nakasa ma komai gata komai kana samu Za ka gani nan ko shago ne ma ka je za ka ga akwai hanyar da shi wanda ke da nakasa ne na hanyar da tasu tasi ce da wanda take ɗaukar su. ka sa kamar boss sai an ga in wuraren mu ne da boss mm. ke wannan. Sai ta sauke tana tana runka za ta rusuna haka in wuraren mm. mu ne ai tsaki an yi shi ya kai dubu daga kamfani ma da injin ta <laughs> aka yi ta da an danna za ta lankwasa ƙasa sai ya gangara ya hau ga wurin sulalawa da wurin zaman shi ma an rubuta sanarwa baka isa ka zauna a inda suka zauna ba da irin wannan sai mako mai zuwa insha Allah za mu ci gaba za mu dan ji ta bakin gwamnati kila bangaren Nijar da Najeriya din eh. wanda kuma daga nan zan nuna muku wani list na ko gama iya makarantun da muke da su a Najeriya mm-hmm. masu mutane zuwa wanda a mm. hakika muna buƙatar ƙarin irin wannan kaga a shafin mu na Facebook Ahmad mm. da Suleiman Bajoga ke ce mm. kullum maganar ita ce za a hana yin bara amma abin haushin shine babu wani shiri na zahiri da gwamnati ta fito da da shi ga su hmm. na kasassun eh, domin su samu su dogara da shi ba saboda to kamar yadda shi mm, mm. abdullahi jugunu yake cewa mm. idan an hana ka bara an yi wa ne ba a taimake ka ba kuma kai karatu to me za ka yi ba a taimake ka kai sana'a ba me za ka yi mutanen unguwa da ya magana yana da muhimmanci cewa su ma dole sai an haɗu an taimaka masallatai coci coci da irin tara dan kuɗaɗe da ake a taimake su duka mako mai zuwa dai za mu sake wani wani eh. abdullahi da musa ya ce a gaskiya hana yara ilimi abu ne mai matukar hadari a rayuwa saboda haka yana sa yara su tashi babu tausayi kwaɗayi a zuciyarsu wannan haka yake zai ga kowa ya yi watsi da shi yayi mm. to sai mu ce Allah ya sa mu dace sai mako mai zuwa Allah zo zamu dasa amma kafin sannan insha Allah gobe mu sake wura da shirin magana siyasa da shugabanci na gari insha Allah yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya da umarnin shirin da injiniyan mu ma na yau sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live Salman Jack ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. suka a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo